wasu ɗaliban jami'ar jihar kaduna da ke karatun likita kenan lokacin da suke zanga-zanga a kan jinkirin tura su asibiti domin sanin makamar aiki kamar yadda tsarin koyar da karatun likita yake a sauran jami'o'i ɗaliban waɗanda suka toshe hanyar shiga jami'ar jihar kaduna ɗauke da kwalaye suna rera waƙoƙin neman 'yanci sun ɗauki dogon lokaci suna ɗaya a ƙofar shiga jami'ar sannan suka wakilta ɗaya daga cikinsu ya magana da yawunsu ba tare da ya bayyana sunan shi ba domin karin haske game da abin da ya tunzura su zuwa wannan zanga-zanga. Matsalar mu shine mu muna neman a zo a tantance mu wanda an daɗe ana ce mana za a yi yau za a yi gobe za a yi jibi. Abin da ke faruwa shine wannan course din shekara shida ake yi. Idan kai shekara uku a preclinical wato kafin zuwa asibiti kenan sai kai uku na, gaba a asibiti to asibitin ba a zo an, kammala ayyukan shi ba da har za a zo a tantance mu hakan shi ya samu muka daɗe anan nan wasu sun kai shekara biyar wasu kai kara hudu mu ga mu duk a nan gurin kuma amma ba mu ci level na uku ba ma amma na ci saboda wannan ne aka ce gwamnan ya ɗibo su ma an kai su waje wannan da aka ɗiba mutum 29 kawai a cikin rayu a cikin mutum kusan 200 kuma a nan su shekarar su yanzu da suna shekara na shida kenan za su gama amma can da aka kai su ma shekara uku da rabi za su yi a can yanzu me kuke so a muku mu yanzu ba mu san a kai mu ko ina a zo a karasa mana asibitin mu nan barau dukkan a zo a karasa a zo a sa kayan aiki mu shiga mu je ne saboda muna tsofewa nan iyayen mu zuwa suke su ba mu kuɗin nan duk nan makarantar ba wanda suke biyan kuɗin da mu muke biya amma kun gaya gayawa jami'an makarantar ko hukumar makarantar matsalar ai su sun san matsalar mu kuma su ne ya kamata su magance matsalar sai suke wasan kwallon kafa da mu so mu mun gaji da wannan wasan kwallon kafa gwara kawai a sa a zare mu san an ci kwallo kawai farfesa william curix shine mataimakin shugaban jami'ar ta jihar kaduna kuma ya ce gwamnati na kokari matuƙa kan matsalar waɗannan ɗalibai. mu jami'an nan dai ba mu ji daɗi ba don abin da muka gani da muka tarar da safe yau da mun zo aiki to muna ganin sun yi wannan abin don cikin rashin sani da kuma abubuwan da ke gudana saboda cikin 'yan kwanakin nan gwamnati ta ta samar da kudade har an gama wasu 'yan ayyuka da aka fara yi kwanan baya can yanzu dai ah, su wurin kwana na majinyata da eh, lab da theater inda ake operation duk an gama gyare-gyaren su abubuwan da suka rage ba su da yawa mu muna hasashen cewa ma ba da dadewa ba za a bude wannan asibiti din mu jami'a kuma mun samar da kudade da taimakon gwamnati kudaden nan za a amfani da su a sayi manya-manyan kayan aiki wanda babu ma irin su a jihar kaduna nan to muna ganin wannan kokarin da ake yi su ɗaliban da sun biyo sawo sun tambaya me ake ciki da sun fahimta abin da muke yi amma ai kaman takwarorinsu wanda suka tafi karatu a kasan waje kullum suna da damuwa sukan zo nan su tambaye mu yaya aka yi to wa'annan su ba su yi haka ba mun waye gari kawai sai mu ga suna zanga-zanga to gaskiya alhali wannan abin bai daɗi ba ko kaɗan amma duk sanda suka shirya za su magana da mu mu ma za mu magana ita dai wannan zanga-zangar ɗalibai an yi ta ne cikin cikakken tsaro domin shi kanshi kwamishinan 'yan sandan jihar kaduna mr shehu usman umar yana wannan wuri sai dai ya ce sun zo ne domin tabbatar da wani mugun abu bai faru a wurin zanga zanga ba. Mu aikin mu ne in muka ta faru mu kawo yan sanda kuma kaga mun zo da yan sanda kuma ni ma na zo da kaina na ga abin da kenan kuma mun sa yan sanda suna tare da su ba su taba kayan kowa ba su taba mota kowa kuma yan sanda ba su musu komai man tare da su ba za mu kori kowa ba suna nan man tare da su in kaga mun kore su to sun fara taba mutane motocin mutane. Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.